محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu ci gaba da karatu na ba da haƙuri ga 'yan uwa saboda katsewa da aka samu mai tsayi wanda ba ba ba wai saboda haka kawai ba da wasu dalilai sannan kuma uzuri dan uwa yana da uzurin da zai iya bayarwa a karba kusan ba wani fifiko akan wani karatu akan wani duka wajen da muke taruwa taruwa ne na neman yarda Allah taruwa ne da za mu haɗu domin mu ƙari juna da sani na shari'a da yadda za mu bauta ma Allah maɗaukakin sarki saboda haka insha Allah za mu ci gaba da karatu cikin ikon Allah mu ga abin da za mu iya samu daga nan kafin wato lokacin azumi kuma insha Allah in ba dai wani abu ba eh, karatu zai ci gaba kamar yadda aka saba cikin ifa Allah madaukakin sarki da fata Allah ya mana jagoranci akan haka eh, ina ganin har yanzu muna cikin matsala ta abin da ya shafi wato eh, alwa'id ma'ana hadisai waɗanda suka zo na gargaɗi mun yi magana akan abubuwa da yawa shafi na hamsin 54 a dai wannan littafin nawa abu na hudu rabi'u ko anna hadha yastalzimu Allah yahtajja bi shay'in min hadhihi ahadith illa ba'da al-ilmi bi anna al-ummata ajma'at ala tilka as-sura shine na hudu ko ma'ana mala yana kawo dalilai na aiki da ahadithul wa'id za mu dan waiwaya baya kadan ahadithul wa'id sune hadisai waɗanda suka kunshi azaba ga wanda ya aikata wannan ma'ana shin waɗannan hadisan ana aiki da ita ne ma'ana kai tsaye ko kuma akwai ƙa'idojin su amma da ya yi ta mana bayani a baya bayanai da suka gabata eh, daga cikin abin da ya kawo ya kawo abubuwa har guda hudu tun daga na farko na biyu na uku har zuwa na hudu amsoshin da aka bayar na wajen aiki da waɗannan hadisai na wani ya ce idan har muka tafi akan cewa waɗannan hadisai na wa'idin ma'ana wato ko ba za a yi aiki da su ba a fatawar wasu ko kuma hujja ne akan wasu ba akan wasu ba ma'ana ya zama hujja ne akan wanda shi ya sani wanda kuma yake tawilin sa yake ganin ba haka bane wata fassara yake dauka ba hujja bane a kansa kaga wannan zai sa hadisan ya zama akwai alamar tambaya akan su shine yace to in muka tafi akan haka anna hadha wannan yana nuna yastalzimu Allah yuhtajja bi shay'in min hadhihi al-ahadith cewa ba za a kafa hujja da ɗaya daga cikin waɗannan hadisan ba in dai an ce dole sai kowa da kowa ya daidaita kuma bayan da za a haɗu akan abu daya dole akwai sabani a al'umma yace illa ba'da da ilmi bi anna al-ummata ajma'at ala tilka sura sai dai in an ce duk al'umma gaba ɗaya sun tattaru akan wannan eh, sura abin da ya faru din nan ma'ana kowa ya san shi kuma an haɗu kai, wanda wannan yana wahala ko matsaloli na ijma'i da muka yi magana a kansu ma'ana in an ce yanzu mutum ya ƙididdigo ma'ana matsalolin da malamai suka yi ijma'i a kansu ina ganin ya wuce hukunce-hukuncen sallah cewa wajiba ce azumi wajibi ne zakka wajiba ce aikin hajji wajibi ne to mafi yawancin sauran za ka samu sabani ko in an ce mutum ya kawo misali na inda al'umma gaba ɗaya suka daidaitu ba su yi saɓani ba za ka samu ba su da yawa matsaloli ne ƙirgagu yanzu aka ce ka kawo duk inda aka yi ijimali to ka an haɗa ka da aiki mana za ka samu matsaloli ne kaɗan ba su da yawa yanzu kama alal misali a yanyi ijimali a kan cewa sallah wajiba ce ko to salloli nawa ne wajibi a kan mutum wasu ka ce biyar wasu ka ce shida ko haka an fara samun sabani tun ana amma dai ta yin sallar an san wajibi ne wannan ba sabani a kai amma kana shiga cikin hukunce-hukuncen sallar za ka samu an yi sabani a waje kaza ko inda wasu suke kirga cewa nan in mutum ya yi kaza ba'adi zai yi wasu a wajensu ba haka ba ne a cikin sallar haka sai ka ga wajibcin sallar ne kawai za ka samu an tattauna to a ce yanzu wai duk wasu masaloli duka sai kowa da kowa ya san su ya tattauna a kai ai ba zai yi ba gane ko kafin a yi aiki da hadisi ce kowace sura da ta fito a cikin hadisin nan sai kowa ya santa kuma an tattaru a kai wannan abu ne wanda yake kaman ba mai yiwuwa ba ya ce fa'idan don haka asadulul awwal la ya juzu lahum an yahtaju biya in dai har mun ce dole sai kowa da kowa daga cikin al'umma ya sani to al'umma wanda suka shuɗe ma'ana magabata sahabbai kaga su ba za su kafa hujja da shi ba dan su ba ba samu wannan ijma'in da su ba ma'ana ijma'i na bayan su ne sannan a bayan sahabbai ana iya samun ijma'i ko ba iya samu shi ma kan shi sabani ma'ana bayan sahabbai za a iya samun ijma'i ko ba za a iya samu a lokacin su ana iya samu tunda duk an san su waye sahabbai an san yawan su an san inda suke musamman lokacin da kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan rasuwar shi da lokaci kankani an san suwa ne suke maka suwa ne suke madina ko sauran kuma duk shigowa suka yi to amma bayan su da aka wawwatsu ya za a yi ka tattara su duka ka jira ra'ayin kowa kuna ganin zai yi kama a ce a irin wannan lokacin yanzu malamai a yi ijima'i akan abu guda ɗaya wannan kaman ba abu bane mai yiwuwa dan bayan da zaka tattaro duka malaman duniya yanzu fitattu sanannu ka hada su a waje daya ko ko za su iya haduwa kuma sannan malaman da ake so su haɗu ɗin mene siffofinsu kowa ya cika wannan siffar yanzu ka zo najeriya mutum nawa za ka ɗauka da kake so su wakilci najeriya ma'ana su ba da ra'ayi na kowa ya gamsu da shi mutane nawa za ka ɗauka to haka nan ka je wata ƙasa haka suke da malamai fa ka ce duk malaman duniya za ka haɗa su su yi ijima'i akan kalma guda ɗaya akan hukunci guda ɗaya na da wahala da haka idan muka ce hadisi sai kowace sura ta tabbata an yi ijma'i a kan shi wannan ya cewa hadisin ba za a aiki da shi ba dan ba zai yi duk surorin ya zama malamai sun haɗu duka a kansu ba an gane ko da haka ba wani hadisi ya ce gaba ɗaya surar da za ta zo a kan shi an daidaito a kai ta yi yawa mu mu zama mun gamsu da shi mun daidaito a kan shi wasu su ba wata fassara daban a wata sura daban da zai fito an gane ko yace bal wala yajuzu an yahtajja biha man yasma'uha min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne ma za a ce har wanda ya jima daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba zai kafa hujja da wannan ba tunda ba yi ijma'i ba ma'ana shi kadai yaji wa yajibu ala rajuli idza sami'a mithla hadha alhadith kuma wajibi ne ga mutum idan ya ji irin wannan hadisin waje da kathiran min al-ulama qad amilu bihi amma ya samu da yawa daga cikin malamai sun yi ruku sun yi aiki da shi wa lam yu'lam lahu kuma bai samu wanda ya saba ma hadisin nan ba gane ko cewa Allah ya amala bihi idan har muka tafi cewa mutumin ba zai yi aikin da hadisin ba ma'ana ko da a ce ya san hadisin ya samu an yi aiki da shi bai samu wani da ya saba mishi ba to a haka akan wannan maganar baya halatta ya aikin da hadisin hatta ya bahasa an har ya bincike hadisin hal fi aqdalil ardi man yukhalifu shin aqdo doran kasa ko wanda ya saba masa kama la yajuzu lahu an yahtajja fi mas'alatin bil ijma' illa ba'da al bahth kaman yadda ba a kafa hujja akan mas'ala da ijma'in malamai kace ai abu kaza kaza ne ka kafa hujja kace ai malamai sun yi ijma'i face sai ka yi bincike ka tabbatar da ijma'in nasu an gane ko kamar yanzu alal misali na ba da misali na a can baya shine kamar yadda ake samun matsalan jinkiri na tashin alhazai sai a sauka a jidda a ɗau miƙati jidda miƙati ne ko ba miƙati ba ijima'i ne ko ba ijima'i ba ne kowa ya ce ma kawai ka je ka yi harama a jidda ko to amma yanzu da malamai suke cewa aje a yi miƙati a jidda ijma'i ne ya aka ya zama ijma'i shi ne abin tambaya yanzu sai ka yi bincike ma'ana abin da ake nufi da ijma'i shi ne ittifaƙo ah, al'ulama al-mujtahidin shi ne a samu ittifaƙi daidaituwa na malamai waɗanda suke masu bincike sosai يعني من هذه الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل من الأصول على أمر شرعي akan wani al'amari na shari'a yanzu dukkan malaman duniya ne suka yi ittifaki cewa jidda miƙati ne kana shiga ma in ka je ma ko a saudiya ma kana zuwa ka tambayi wani malami ka ce na ɗau harama a jidda ce je ka sake a cikin ma ƙasar kenan to ga ya nuna cewa ba ijma'i ba ne ijma'i sai kowa da kowa ya yarda duk wanda ka tambaya a nan a can su ce eh jitta shikenan miƙati ne to an samu ijma'i ma'ana ba a samu wani wanda ya saba ba ko ya bada ba sabanin ra'ayi ba to amma a can ko a nan zaka ji an bada sabanin ra'ayi ko Allah ya gafarta ma Sheikh Ja'far me tawassa jidda me ba miƙati ce, har ya rasu kuma akan haka yake ko kuma an ka samu wasu yanzu a cikin malamai su kuma har yanzu jidda miƙati ce saboda za su ce ai rura ce uzuri ne bayan da mutane za su iya an kace su koma da wahala saboda haka sun ba su wannan fatawa su ne kuma mafi yawanci a yanzu in gane ko to amma an samu wanda suka saba to duk inda ka samu wanda suka saba ya zama wannan abin ba ijma'i ba indai har an samu sabani amma sabanin wanda ake la'akari da sa akwai wanda ba a la'akari da sabaninsa in gane ko akwai wanda ba a la'akari wai dan ya saba ya ce shi bai yadda da kaza ba kamar yanzu misali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su adilai ne in an ce adilai ma'ana mutane ne masu cika a cikin addinin su da kamewa wannan ittifaqan ko ijma'an ko amma an samu wasu wanda ba wanda ya cancanta in sun saba a karbi sabanin su ba sun ja su ne suwa rafida da shi'a su suna tuhumar adilancin sahabban manzo Allah sai a ce wannan sabanin su ba la'akari da shi ba za a yi la'akari da wannan sabanin saboda haka wannan sabanin nasu ba zai iya suka a cikin adala ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda su ba a kirga su a matsayin komai a irin wannan babu in gane ko domin Allah madaukakin sarki ya riga ya tsarkake su annabin sai ya tsarkake su kuma su ma sun tsarkaka haka wani ya zo ya yi suka akan su kuma kaga ya saba da wannan abin nan din dan haka ba akwai mutanen da ba a la'akari da sabanin su a ijma'i mana ko da an yi ijma'i din akan samu sabani idan ba a samu sabani ba ya zama ijma'i idan aka samu sabani bai zama ijma'i ba ma'ana ana iya samun sabanin kuma ya zama wanda yayi sabanin ya cancanci yayi sabani akan samu kuma wanda yayi sabanin bai cancanci yayi sabanin ba in gane ko akan samu sahabbai su yi jima'i akan wani abu wani yazo ya ce a'a shi ba ra'ayin shi ba haka ba gane ko to idan sahabbai ne suka taro akan wani abu aka samu wasu daga cikin sahabbai fitattu suka ce su ba su yadda da kaza ba to bai zama ijma'i ba domin dukkan su kusan darajar su zaka ce a mataki ɗaya suke duk sahabbai ne haka ɗaya a cikin su yana iya sabawa ko kuma ya zama sabanin shi yayi tasiri to amma ko wanda ba a la'akari da sabanin sa to shi ijma'i ba a ba a kafa hujja da shi akan wata mas'ala sai bayan mutum yayi bincike ya tabbatar da cewa ijma'i ijma'i ne ko ba ijma'i ba an gane ko in an tabbatar cewa ba wani sabani kwata-kwata to sai a kafa hujja da cewa to mas'ala kaza ijma'i ya tabbatar cewa hukunci shine kaza yanzu kamar misali wanda yayi liwadi me me hukuncin sa kisa ta yaya za ka kashe shi malamai sun yi ijma'in yadda za a kashe shi jefe shi za a yi ko yanke shi za a yi da takobi eh ko a ce shi daga kololon sama ya faru wannan duk ba ijma'i ne duk ijtihadi ne shi za ka ga wasu su ce a'a kashe shi da jifa ta hanyar jifa dan ba wani hukunci nasa tsayayye haka ne su haka ana bukatar a samu malamai su taro akan me hukuncinsa ko in aka tattaru yadda an zartar da wannan hukuncin sai a ce to duk wanda ya kaza hukuncinsa kaza da ijma'i dalilin ijma'i mana duk malamai sun haɗu akan cewa hukuncinsa kaza to kaga wannan tunda babu ijma'i shi yasa aka samu sabani wannan yace a'a a mushi kaza wannan yace a'a a mushi kaza wannan yace a'a a mushi kaza to lalle ba a kafa hujja da akan mas'ala da ijma'i sai bayan bincike duk wanda zai ce abu kaza ijma'i ne tabbatar yayi bincike kuma binciken ana samun shi ne ta hanyar littattafan da magabata suka rubuta kamar irin su al-mughni na ibnu qudama zai kawo ma mas'ala ya kawo ma sabani a cikin ta ya kawo ma inda aka tattaro a ciki in gane ko al na ibnu qudama saboda haka ana samun irin wannan littattafan zaka samu ko al-istidkar na ibnu abdul bar in gane ko babban malamin wato malikiya ko kuma Almajmu na Alimamin imam an-nawawi sharh al-muhadhab ngani ko to cikin wannan tattafan suna magana su ce ma ai ajma'atil ummatu ala kaza ajma'u ala kaza wa ikhtalafu fi kaza to an kabi bi tattafan su zaka ga inda jima'i? Za ka ga kuma inda yi saɓani? to kafin ka tabbatar da wani hukunci ya nuna cewa kenan sai ka bibi duk wannan littattafan ka san inda malamai suka saba da inda suka daidaito kafin ka zartar da hukunci akan mas'ala wa idan yace idan kuwa aka ce haka din ma'ana duk wani hadisi sai an masa haka yace to yabtulu al-ihtijaj bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi mujarradi khilafi wahidin min al-mujtahidin da haka idan aka ce lallai sai kowa da kowa ya tattaru akan abu kafin ayi hukuncin sa kowa ya tattaru to wannan yana nuna cewa ashe hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi aiki da shi ba domin ana iya samun mutum ɗaya ya saba kaga kuwa idan ya saba ya nuna ba za a yi aikin da hadisin ba an gane ko fa yakunu qawlul wahidi mubtilan li kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zama mutum magana mutum ɗaya za ta rushe aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatuhu muhaqqaqun li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza kana zalikal wahidu qad idan kuma wannan mutumin ɗayan da ya saba akan mas'ala idan yayi kuskure ne akan sabanin da yayi domin mutum yana iya sabani amma akan kuskure a tattaro aka abu ce, a ah, ni ba haka bane ni ga yanda abin yake kuma zo ya bayyana daga baya huwa a kuskure yayi an gane ko Kamar yanda abin da ya shafi yin wankan janaba yin wankan janaba me yake kawo wankan janaba shine idan mani ya fita daga jikin mutum ko idan mani ya fita daga jikin mutum to wannan shine asalin hukunci na farko da yawa daga cikin sahabbai suka sani shine innamal ma'u minal ma ma'ana ruwa shi yake jawo amfani da ruwa wannan shine Abu Musa al-Ash'ari ta fatawa da shi dan haka shi koda mutum ya kusanci iyalinsa matukar mani bai fita a jikinsa ba to shi na ganin ba za a yi wankan jina ba huwa khalafa ya saba aka yi aka yace shi fatawarsa kenan sai da aka ja ka nemi ƙarin bayani a wajen Aisha radiyallahu anha tace ce a ai ba haka bane al'amarin ai an shafa wannan hukuncin ai idan taqal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl ko idan taqal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl ai ba sai maganan wai wani ruwa ya fita ba ai to kaga shi da yayi sabani sabanin shi akan me za a gina shi akan rashin sani da kuskure to kaga wannan sabanin nashi ba zai rushe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yana da kyau mu fahimci waɗannan mas'aloli din domin ka'idoji ne akan su ne da ko da za a yi sabani za a iya zuwa a fahimci inda kuskure yake domin duk inda aka ce an yi sabani yana nuna cewa akwai gaskiya zance wanda yake guda ɗaya. ko domin ita gaskiya ba zai yi a ce ni na saba gaskiyar tana waje na shi ma ya saba yana da 50% na da 50% mu raba gaskiya ba ita gaskiya guda ɗaya ce in ma ita guda ɗaya ce wannan ya faɗi daidai wannan ya yi kuskure amma ba yanda za ta rabu ita gaskiya alhaƙu wahidun la ya ita gaskiya ba ta rabuwa gida biyu guda ɗaya ce kawai da haka duk inda aka yi saɓani dole Eh, mas'ala ta daidai din tana da bangare na ɗaya ne ba zai yi wa akan duka bangare biyu a ce duk suna daidai ba akan sabani in gane ko haka sabani aka samu bangare ɗaya shi yake da daidai da bangare ɗaya kuma yayi kuskure an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr da haka duk yanda za a yi abin nan sai ka samu gaskiya din nan dai tana waje ɗaya ne yanzu kamar misali a yi saɓani a wajen ɗaura hannu a yayin sallah hagu a kan dama a daidai ina za a ɗaura a ina za a ɗaura a kan ƙirji ko a ciki ko a ƙasan cibiya an yadda cewa wannan an yi ittifaƙin cewa a ɗaura hannun dama a kan hagu ɗin to amma a ina za a ɗaura me dalilinka dalilin su suka ce fasalli li rabbika har. annahar ba shine inda ake sukan dabba ba shine wato wai ka yi sallah ga Allah madaukakin sarki kuma ka daura hannunka akan kirjinka har. wannan ana rawaitowa daga wasu sun fassara haka duk kowa ya san nahar dai shine soke dabba ba suka ce annahar shine ka daura hannu akan kirji wasu ka ce kuma tahta as suka kawo hadisi mai rauni ko wasu ka ce kuma a tsakiya to kaga wannan dole dai a waje ɗaya ne ba za a ce duk inda ka ɗaura ɗin shine daidai ba ba za a ce ka ɗaura a nan daidai ka riƙe a nan daidai ka riƙe a ƙasan cibiya daidai ba dole gaskiyar guda ɗaya ce akwai inda ake ɗaura shi ko inda kawai za mu ce mu ban fahimta ba shine duk cikin mu ba wanda ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura hannun nasa ta iya yiwa wani ya gan shi ya ɗaura a haka a cikin wanda suka bada labarin in ya tabbata kai wasu su ga ya daura nan wasu kuma su ga ya daura a kasan cibiya kamar yadda hanafiya suka tafi in kaga duk malaman hanafiya ko mutanen indiya ko pakistan ana zuwa sallah kaga haka ko yan turkiya sai kaga hannunsu a nan kawai a kasan cibiyarsu zuwa abin da suka dauka kenan rike hannu to waɗannan hanyoyin guda uku kaga yanzu dole za a ce ai zai wahala a ce duka wajeje guda ukun an daura hannu a kai haka dole zai zama guda ɗaya ne wasu ka ce mafi inganci shine ka ɗaura shi ya karkata zuwa ga gefen hagunka saboda a nan zuciya take mana inda in ka danne duk wani tunani ma ba zai zo maka ba ko kuma a'a hatta ma a al'adancen mutane shine idan abu kana so ka nuna naka ne sai ka makalkale shi haka ka rike shi ko sai ka rike shi haka ka makale shi saboda haka sai aka ce a yi haka wanda shi shine fi kusa shine yafi kusa da abin nan da dalilan gane ko shine ma'ana mutum ya daura ya karkatar da shi zuwa gefen hagunsa kadan amma ba gaba ɗaya ba wannan shine abin da yafi kusa wallahu ta'ala ala. qala mala yace wa idza kana zalikal wahidu kad akhta idan ya zama mutum ya saba akan maganar da akai kuma sai ya zama sabanin da yi shi yayi kuskure akan sabanin kaga idan aka ce za a tafi akan fahimtarsa kaga kuskurensa ya warware zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan domin yayi kuskure ne ya bada fatawa to yanzu in aka ce za a yi aiki da maganarsa kenan za a warware hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha kulluhu batilun bid darura wannan abu ne da barna ne ba inda za a yi magana mutum da ya warware maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فإنه in ƙila idan aka ce la به إلا illa العلم ilmi bil وي aka ce wai idan hadisi ya zo ba za a yi aiki da shi ba sai an tabbatar cewa an yi ijimai akan wannan ba zai yi da ya zo daga maza sallallahu alaihi wasallam sai an tabbatar cewa dukkanin al'umma sun daidaito sun yadda akan wannan hadisi wannan ma yunkin ba zai wace dukkan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sai an tabbatar cewa malamai sun yi ijma'i akan su kafin a yi aiki da su ba in gane ko akwai hadisin da zaka samu mutum ɗaya ne ya rawaito shi ko shi kadai ma ya ji shi kuma a haka zai rawaito kuma a yi aiki da shi ko da a ce sauran al'umma ba su ji hadisin ba da yawa daga cikin hadisan Abu Huraira da sauransu haka ne shi kadai ya ji kai ko hadisan ma matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai suka ga abin da aka yi a cikin gida ko sai suka bada labari ko suka ba da fatawa sai a ce ba za a yi aiki da shi ba dole sai an ji ra'ayin sauran mutane na wajen gani, su ba su gani ba to saboda haka idan aka ce wai ba za a kafa hujja da hadisi ba har sai an tabbatar da cewa ijma'i ya tabbata kan wannan hadisin malai yace in dai har aka tafi akan haka to sarat dalalatun nususi mawqufatun ala al-ijma' ashe kenan tabbatar da dalilai na ayoyi da hadisai yana tsayuwa ne akan ijma'i kenan ijma'i shine ma'auni idan kuwa aka yake cewa huwa khilaful ijma' shi kanshi wannan ya saba mai ijma'i shi kanshi hakan ya saba mai ijma'i wa hina idin a yayin nan kuwa fala yabqa lin nususi dalala dan haka zai ya zama nassin bai kunshi komai ba kenan ayar ba ta nuna komai tunda an ce sai ijma'i ya tabbatar da ita ma'ana kowace aya ce sai ijma'i ya tabbatar da ita kowane hadisi ne sai ijma'i ya tabbatar da shi kafin a yi aiki da shi la in an ce ijma'i ba a tattaro akan abu gaba ɗaya babu sabani kuma ina so mu sani cewa shi fa ijma'i bai yiwuwa sai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra lokacin rayuwarsa ba wani abu ijma'i kuma ai saboda wahayi na sauka da haka ba magana ko mutane zo su tattara akan wani abu dama ana tattaruwa ne akan abin da ya zo ya zama sabo bako ba a gane hukuncinsa ba to zamanin mazala sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba a gane hukuncinsa ba ai ana mayarwa ne zuwa gare shi shi kuma idan babu bayani a wajensa ya jira zuwa ga wahayi Allah ya sauka mishi da wahayi akan wannan abu kenan kaga a zamanin shi ba yanda za a yi ai wani abu sunan shi ijma'i ijma'i yana zuwa ne bayan sa an gane ko yana zuwa ne bayan sa to ta yaya za a ce ijma'i da yazo bayan hadisi bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Qur'ani ya cika kuma shine zai tabbatar da aya abin da malai yake faɗa kenan in an ce haka kaga ya zama barna kenan a ce aya ba za ta tabbata ba aya ce ayi aiki da ita sai an yi ijma'i in an yi haka ai za duk ayoyin za a rushe su ce duk kuma ba za a sami ijma'i ba a ce sai an yi ijma'i sannan a tabbatar da hukuncin aya kaza yanzu kamar misali ayoyin da suka yi magana akan hukuncin zina a ce dole sai an tabbatar da ijma'i kafin a yi aiki da wannan ayoyin haka ba zai yi ba saboda su ayoyin already sai riga sai riga ijma'in zuwa da kenan sun tabbata da kansu ba sa bukatan wani abu kuma ya zo ya tabbatar da su su asalin su sai riga sun tabbata da kansu saukan su tabbaci ne nasu don haka in aka ce za ka fa kan haka ya ce to sunan soshin in an ce nusus ana nufin hadisai da ayoyi zai zama ba su kunshi komai ba kenan fa innal mu'tabar domin la'akari da za a yi la'akari da shi huwal ijma shine ijma'i wannan su adimu ta'thir anan sai a ce to nasi fa bai da wani tasiri sai ijma'i to za a tambaye ka ko jerawa malamai suke jerowa ma'ana inda ake kafa hujja da me ake fara kafa hujja da ijma'i da me ake fara kafa hujja alquran summa maza as-sunna summa al-ijma shine mataki na uku sai a ce shine kuma zai tabbatar da su a kaga za a rusa aiki da ayoyi saboda haka ba za a ce wai in hadisi guda ya zo ba sai an tabbatar duk al'umma sun yi ijma'i akan malaman akan hadisin nan kafin a yi aiki da shi a'a in dai har ya tabbata ta hanya mai inganci ya zo ingantacciyar hanya sanadan sahih sanadin shi ya inganta matnuhu shi ma matan din shi sahih to wannan za a yi aiki da shi sawa'un an yi ijma'i ba a yi ijma'i ba ma akwai hadisai da yawa da suka zo ta ɗaiɗaikun hanyoyi in ka koma cikin musamman irin su sunan ma'ana hadisan da ba bukhari da muslim ba sunan za ka iya samun hadisai da yawa a cikinsu wanda ba sa cikin bukhari ba sa cikin muslim kuma hadisai ne ingantattu to sai ka ce wannan hadisan sai an zo an musu ijma'i sannan a yi aiki da su la matukar sun tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallama za a yi aiki da su to irin wannan matsalar ita ce take cikin zamanin mu yanzu gane ko da take haifar da sabani sai mutum ya kawo dalilin sa na hadisi da ya samu sai wani ya ce ma ai ni ban san da shi ba ko ni ban taba yana nufin shi sai ya san shi kenan kowa ma ya sani kafin a yi aiki da hadisi ina fata kun fahimci maganar malam to wannan shine misalin da zai fito ai so da yawa yanzu aka kawo matsala wani zai ce ma me yasa kake cire takalmi a masallaci yace na samu hadisi a Abu Dawud sai ce to ai ni ban san hadisin ba kenan kaga shi yana kan wannan magana dole sai ya sani wani ma ya sani duk duniya ta sani kafin a yi aiki da hadisin an haka ne ashe hadisai da yawa ba za a yi aiki da su ba tunda hadisai da yawa ba su tabbata ba wannan shaharar ba ba su yi wannan shaharar ba saboda haka ba daidai bane mutum a kawo mishi abu ya ce ai shi bai san ba dole sai ka sani ba domin ba wanda ya sai ce ya gangame da sanin hadisai gaba ɗaya gaba ɗayan su babu wannan mutum babu shi qala wa in qila idan aka ce kuma yuhtaju bihi za a kafa hujja da shi a hakan id la yu'lamu wujudul khilaf domin bayan da za a yi a san wato ka samu wasabani fayakunu qawlu wahidin min al-ummati mubtilun li dalalati an idan har aka ce za a yi aiki da shi a hakan a kafa hujja da shi ma'ana tunda ba a san sabani akai ba to zai zama zancen mutum ɗaya zai iya bata wato dalili ma'ana a ce za a yi aiki da abu ba tare da la'akari da cewa da sabani ba kenan ana nufin idan wani mutum ɗaya ya saba zai rusa wannan hadisi to mutum daya baya rusa nasi mutum shi kadai baya rusa nasi ko al'umma ma gaba ɗaya su taru ba su rusa nasi ba musamman nasi na alkur'ani ko kuma sunna wacce take mutawatira ma'ana wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ko annabinsa ya canja wannan hukuncin ko ya rusa shi amma ba haƙƙin mutane ba Allah ne zai iya shafewa ya ce to hukunci kaza ba haka yake ba ya zuga yanda yake amma ba mu bane wai zamu zo mutum ɗaya ya ce a'a hukunci kaza ba haka bane ya tashi a aiki na tashe shi la saboda haka wannan aiki ne na Allah da annabinsa su kadai ne za su iya cewa aya kaza yanzu ba ta aiki ta tashi ko aya kaza ta maye gurbinta ko kuma a hukuncin ma ko ba a maye gurbin shi ba an dai dauke shi gaba daya ai Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha na'ti bi khairin minha aw mithliha saboda haka ba dole a ce wai dan mutum daya abin nan ya soke hukunci na nasi bala bai yiwuwa wa hada aidan khilaful ijma wannan ma ya saba ma ijma'i wa butlanuhu ma'lumun bil ittirad min dinil islam kuma wannan sanin shi ma abu ne wanda yake karara in wanda ya karanci hukunce hukuncen shari'a al khamis na biyar annahu innama imma an yushtarafa fi shumulil khitab i'tiqadu jami'il ummati lit-tahrim aw yuktafa bi ulama yace ko dai ya zama an sharɗanta cewa idan kira ya zo alkhita idan kira ya zo ko cikin alkur'ani ko cikin hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama to ɗayan abu biyu ne imma a ce wannan kiran itikadu jami'ul ummati litahrim kama a ce kira ne na haramci Allah ya haramta abu to wannan kiran yana ɗaukar na farko ma'anar dukkanin al'umma su kudirce haramcin wannan abin da shari'a ta haramta ko da Allah ya haramta shi ko kuma a taƙaita da haramcin malamai ma'ana malamai kawai in suka yadda cewa abin haram ne sun ɗauke ma sauran al'umma to yace ɗayan abu biyu ne in gane ko ya zama shi khitab din ma'ana shi umarnin da yazo an ce khitab shine kiran Allah ko kiran annabinsa in gane ko ya anna Allah yukhatibu ya'ni khalqahu wan nabiyyu yukhatibu ummatahu shi Allah yana kiran halittarsa ne gaba ɗaya bayansa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira ga al'umma gaba ɗaya shi ake nufi da khitab kaka ɗauka wani abu ne daban Saka idan khitab ya zo kamar yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi da tala baya halatta jinin musulmi sai da ɗayan abu uku to wannan dukkanin al'umma ne za su tattaru su yadda da cewa jinin musulmi haramun ne ko kuma a'a malamai ne kadai za su tabbatar abin da malai yake nufi kenan imma ce dukkanin al'umma sai sun kudirce wannan haramcin sannan haramcin jinin musulmi ya haramta ko kuma a'a malamai ne kadai za su kudirce haramcin sannan ya haramta ko da sauran al'umma ba su kudirce ba saboda haka idan khitab ya zo shine khitab din nan ya zama sharaɗinsa shine sai ya zama mai gangamewa gangamewan kuma shine dukkanin al'umma su kudirce haramci in gane ko ko kuma a takaita da haramcin malamai yace fa in kana al-awwal wanne ne al-awwal din al-umma yani shine wato jami'ul umma itiqadu jami'ul umma lit idan na farkon ne fa in kana al-awwal ai itiqadu jami'il ummati lit lam yajuz an yustadalla ala tahrim bi ahadithil wa'id yace in haka ne kuwa baya wato halatta a kafa hujja akan haramta abu da hadisai na wa'idi ma'ana wa'idi yana zuwa akan misali ce riba ngane ko ma'ana riba sab'una baban riba babi 70 ne ma'ana wannan wa'id ne Gargaɗi ne ko kuma Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas ko wannan wa'id ne dan mu fahimci me wa'id Allah ya ce waɗanda suke ce riba la yaqumuna ba za su tashi ba ranar tashin alkiyama tashin su zai zamanto illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas za su tashi ne kamar mai farfadiya ranar wannan wa'id ne ma'ana duk wanda ya ci riba ga abin da zai same shi to abin nufi a nan shi ne wannan hadisin za a iya kafa hujja da shi akan cewa ruba haramun ce ko ba za a kafa wai wannan ayar za a ce da wannan abin da ya zo na razanarwa a cikin wanda ya ruba ga abin da zai same shi wannan ya nuna cewa ce ruba haramun ne za a kafa hujja ko ba za a kafa hujja ba to shine abin da da yake magana kai. da haka wannan kamar. Eh, mun duba wannan littafin yana gina yana gina ɗalibai wajen sanin makamar makamar kafa dalili in za ka kafa dalili da me zaka ka kafa dalili in gane ko kaga za iya kafa dalili kenan a wannan maganar da cewa idan aka ce wani abu kaza ne ko wanda ya abu kaza zai abu kaza zai same shi to za ka iya kafa hujja da cewa to ashe yin wannan abin ya zama haram saboda ga abin da aka rataya akan wanda ya yi an gane ko to shin duk wani abu ne da aka zo aka rataya akan wanda ya abu kaza zai zama ya ɗauki wannan hukuncin ko ba duka ba ne za a iya samun wani ya zo ya yi saɓani ya ce ai ba haka ba ne shi ya ɗauki wani saɓani daban ya ɗauki wani wata fahimta ya saɓa ma wannan abu zai iya ɗaukan wani wani ya ɗauki wannan ma'anar an gane ko ya ce to idan muka tafi akan magana farko cewa dukkanin al'umma sai sun tabbatar da wannan haramcin to wannan baya ba zai yiwu ma'ana a kafa hujja da hadisan wa'idi ba wajen haramta abu domin bayan da za ka ce dukkanin al'umma sai sun tabbatar da wannan abu wani jahili ne bai sani ba ko kowa da kowa ne ya san wannan ba kowa bane ya sani yace hatta yi ulama anna jami'al umma kai har sai an tabbatar da cewa dukkanin al'umma hatta nashi'ina bil bawadil ba'ida har wanda suke can dokar daji suke ƙauyuka sai an tabbatar su ma sun tabbatar da wannan haramcin kafin ruba haramta to kaga ga wannan zai yi to kaga kenan ba ana nufin cewa sai duk al'umma sun kudirce ba gane ko mana ka ce yanzu ba za ka tabbatar da wannan hukuncin na riba ba har sai ka je ka samu mutumin ƙauye shi ma ya tabbatar da cewa duk wanda ya aikata kaza tun da ruba ta kunshi kaza to ruba haramun ce har sai ka je ka tambayi mutanen ƙauye su ma sun tabbatar da haka kamun ka tabbatar da hukuncin kaga wannan abu ne da yake mustahil ba zai yiwu ba والداخلين في الإسلام من المدة القريبة kai har wanda suka shiga musulunci fa ba da jima ba sai su ma an ji ra'ayinsu to kaga wannan yana nuna kamar za a ba za a yi aikin ba kenan ko yace qad itaqadu anna hadha muharram sai kowa ya kudirce cewa wannan haramun ne kamun a tabbatar da hukuncin haramcin haka malai yace wa hadha la yaquluhu muslim wannan ba musulmin da zai faɗi wannan yanzu ka ce hukunci ne na da ya zo a cikin shari'a ma'ana Allah ya rataya abu kaza wanda yayi kaza yana da kaza kamar yanzu misali wanda wanda misali ya ya auri mata a cikin idda tana aure ta me hukuncin haka ya aure ta tana idda bata gama idda ba to ya aka kuka tabbatar da haramcin wannan duk mun ji ne sai da muka je muka ji ra'ayin kowa da kowa na mutanen kauye muka tabbatar da wannan hukuncin duk al'umma sai wai sai sun tabbatar da cewa haramun ne kafin ya tabbata haramun a wannan ba zai yi ba ko to malai yana so ya kore cewa to idan haka ne wannan sharaɗin a ce wai sai malam al'umma gaba daya sun tattaro akan abu sannan a zartar da hukunci ce wannan ba haka bane ba dole sai al'umma gaba daya sun tattaro ba gane ko ma'ana idan aka samu waɗanda suke fitattu malamai masana sun tabbatar da haka to shikenan abin ya tabbata ko da a ce kowa da kowa bai sani ba kuma wannan shine gaskiya domin wannan din da ya kawo ya ce wallahi wa hadha la yaquluhu muslim ba musulmin da zai ce ai ba za a tabbatar da hukunci ba sai kowa da kowa an ji ra'ayin sa referendum kenan ko sai an yi referendum an ji ra'ayin kowa da kowa da ma wanda ya musulunta yau sai an ji mai ra'ayin shi fi mai sani to da mutumin da yake kauye da irin fulanin nan masu hijira ka je ka tare shi ka ce to ya me hukuncin kaza zai ce me kake faɗa shi bai ba san me kake magana akai ba kila sallan ma ba cika ta yake ba ba zai ai maganar wasu hukunce hukunce to in ka ce sai kowa da kowa da kowa ya tabbatar da hukunci abu kafin a tabbatar da hukuncin to ba wani hukuncin shari'a da za a tabbatar da shi shi yasa malai yace hada la yaquluhu muslim ba musulmin da zai faɗi haka bal wala aqilun yace kai mai hankali ma ba zai faɗi haka ba fa innal ilma bi hada shar'i muta'addir a ce sharaɗi ne kafin a tabbatar da hukunci da abu sai akan haka ya ce wannan abu ne wanda yake muta'addir ba mai yiwuwa ba huwa mustahil da haka matukar abu ya tabbata masana malamai sun tabbatar da shi ba sharaɗi ba ne kuma sai kowa ya tabbatar da shi in aka samu mafi rinjaye sun tabbatar da shi to sai a ɗauke shi akan haka ne kuma shi muke tafiya a kai yanzu a yanzu wanda zai taso ya ce ai na ji malamai sun ce kaza ko sai ya gini akan me akan maganar da ya ji malamai sun tabbatar ba zai ce to aini ma ra'ayina sai an ji ra'ayina kafa a tabbatar da hukuncin nan ba ko to sai ya kawo na biyu wanda za mu tashi akan shi wa in ƙila, yuktafa bi i'tiqadi jami'il ulama to ba za a tabbatar da hukuncin ba sai an ji ra'ayin dukkanin malamai kuma fa na farko dai an rushe shi babu to na biyun fa shin sharadi ne kafin a tabbatar da hukunci sai an ji ra'ayin dokacin malamai gaba daya ko ba sharadi bane to yana da kyau kaga wannan ma mu sani domin yana faruwa ne a cikin al'ummar mu in kun yi la'akari da kyau wanda za a kawo hukunci ya ce a ni ban ji malamin ya ce kaza ba ma'ana sharaɗi ne sai kowane malami ya bada nashi ra'ayin akan abu kuma in ma malamai ne me ake nufi da malaman da za su ba da ra'ayi akan abu kafin a yi abin nan yanzu kamar misali sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam idan suka yi sabani ra'ayin wadawa dawa ake nema a cikin su dukkan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam har da sahabban shi wanda suke kauyuka suke wajen garin Madina sai an tattaro an ji ra'ayinsu su ko kuma da malamai ake da akali malaman cikin su ake da akali da su ma'ana Abubakar yakan tara malamai cikin sahabbai ya ce to ga wata mas'ala ta zo me kuke gani an tambaye shi akan abin da ya shafi hukuncin kaka gadan kaka mace ya wallahi ni ban san gadan kaka mace a cikin Al-Qur'ani ba amma ku je idan na tambayi sahabbai in suka min bayani to sai ku dawo an gane ko kuma ya tara malamai cikin sahabbai ya ce menene ra'ayinku akan gadan kaka mace a dai cikin ayar Allah littafin Allah an ka karanta ayatul mirath yusikumullahu fi auladikum ba sunan kaka a ciki ko akwai ba kaka ta mace har kaka namiji ma babu ya shiga kawai karkashin inuwa uba ne ko aka zo aka tambayi abubakar ya raba gado yana gama raban gadon sai su ta zo ta ce ina ka so na ya ce wallahi ban san kina da kaso a littafin Allah ba amma je ki dawo zan tambayi malamai bai ce zan tara duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zo sai na ji ra'ayin kowa ba yace ki je ki dawo zan tambayi malamai wasu alahu ya tambaye su yana tambaya kuwa sai mughira ibn shuba yace hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kad a'taha sudusa ce na gama na halarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bata sudusi shine kashi ɗaya cikin shida yace to shike aje a kira ta bata rabanta to kaga ra'ayin ra'ayin wa aka ba nan ra'ayin dukkan sahabbai da kowa da kowa ko ra'ayin hadda sauran sahabbai ko ko malamai daga cikin su malamai daga cikinsu da haka idan aka zo yin hukunci akan abu ana duba malamai ne mai suka ci sai a yi hukunci to shine matsalar da zai tashi a kai an gane ko cewa a takaita da ra'ayin dukkanin malamai tunda eh, gina shi akan hukuncin al'umma ba zai yiwu ba ko tunda akwai jahilai akwai sababbin musulunci akwai kurani akwai bebaye so an ce za a ji ra'ayin kwa da kwa so ya za a ji ra'ayin su akan matsalar ba na ji ra'ayinsu in gane ko alhamdulillah saboda haka za mu tashi akan wannan matsalar insha Allah kuma malam zai kawo misalai da yawa ma'ana daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya auku a zamanin sahabbai na irin wannan din wanda idan muka dauko wannan hoton muna kwatanta shi muna suranta shi a cikin rayuwar mu ta yau da kullum to irin matsalolin da muke samu za su kawo amma dai sai an kudirce gaskiya a cikin zuciya an cire son zuciya an tsaya an kalli shari'a a matsayin shari'a ba a matsayin cewa abinda da nake so yi daidai da abin ma'ana na zo da shi ba a kalle ta a matsayin shari'a sawa'un ya yi daidai da abinda da na zo da shi ko bai daidai da shi ba duk inda gaskiya ta zo mu karɓe ta ba tare da duba ra'ayinmu ba ko kuma a'a son zuciyarmu ba to wannan shi zai kawo mana mafita domin haka magabata suka yi za a kawo abu abdullahi dan abbas zai tashi zai tashi ya kalubalanci manyan sahabbai kaga ba sa cewa kai yaro ne fa ba da kai aka yi ba ka cikin manyan sa sahabbai ba na sukan saurare shi bal Umar yakan ba shi dama ya ce me zaka faɗa akan kaza kuma ya faɗa kuma Umar ya karfafa shi haka din to yanzu kai ne ka je ga ya ce kai wannan ban yadda da ilimin sa ko wannan irin sababbin malaman nan ne masu sabon masallaci masallaci ba makara duk masallacin da kaje ga ba makara sai wannan masallacin sabon masallaci ne na yan zamani ne ko sharaɗi ne sa makara a masallaci ba mu sani ba almuhim za mu tashi akan wannan matsala insha Allah na roƙon Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka yi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda yake na kuskure ne daga gare mu kuma daga shedan Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk